idan ka ba da zakar fidda kai baka ba da ba har ka je ka dawo to annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce man addaha qabla sala fa zakatun maqbula wa man addaha ba'da sala fa sadaqatu min sadaqat duk wanda ya cire zakar fidda kai ya bayar kame je masallacin idi shi ya zakka biya wanda sai da ya dawo daga masallacin idi ya bayar ba zakar fidda kai ba sadaka yayi daga cikin sadakoki ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon da zakafi da kai so wannan shine abu na farko da ake so kai to daga nan sai aka ce wa zakara sama rabbi sai ci gaba da amatan sunan ubangijinsa bayan ka da zakafi da kai sai ka kama hanya zuwa masallacin iri kana tafiya kana me kana amatar suna Allah madaukin sarki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamdu Allahu akbaru kabira walhamdulilahi kathira wa subhanallahi bukratan wa